malamai fasahar haul manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da bakwai ga watan shida a lissafin miladiya shekara dubu biyu da goma shida ci gaba da karatunmu na littafin alamu sunnal manshura a yau da izinin lahi tabaraka wa ta'ala za mu tafi inda muka tsaya makon da ya gabata inda yake mana magana a akan الشرك الأكبر مميمة تسميه حكومة مقارنة حديثا يعني ما هو الشرك الأكبر بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف قاسم بن أحمد الحسني رحمه الله تعالى ما هو الشرك الأكبر هو يسير هو يسير الرياح الداخل في الداخل الداخل الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى قال الله تعالى فمن كان كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأكبر وسئل عنه فقال الرياء ثم فسره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم فسره بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم الرجل ويصلي ويبين صلاته لما يرى لما يرى من نظر رجل شيء ومن ذلك الحلف بغير الله الحلف الحلف بغير الله نعم. كالحلف كالحلف كالحلف كالحلف نعم كالحلف بالآباء بالآباء نعم. والأنجاد والكعبة الأمانة وغيرها نعم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحلفوا إلا بالله وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف بالأمانة فإنه وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف بغير الله من حلف بخير الله فقد كفر أو أشرك وفي رواية وأشرك ومنه قوله ما شاء الله وشئت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنبي قال له ذلك أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده ومنه قوله لولا الله وأنت وما لي إلا الله وأنت وما وأنا داخل على الله وعليك ونحو ذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولا فلان وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقولوا ما شاء الله ما شاء الله وشاء فلان ما شاء الله وشاء فلان فهكا يجي بابو يا يجي أولو أيوة ما شاء لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان بعده بقى اها آه لا لا لا يا أبوكم ما شاء الله وقالها قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم. لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان نعم. ولكن قولوا ما شاء الله وشاء فلان نعم. قال قال أهل العلم ويجوز لولا الله فلان wannan faslin kusan bayar doguwa ce ina jin kuma makon da ya gabata a magana akan ta'arifi bayanin me ake nufi da ashirkul asghar ko irin ba su mumme ba kuma abin da yake magana a kai kenan shi abin da malamin ya kawo mana da yake huwa yasiru riya'i shine riya karama riya irkakan wato ba mai yawa ba addafin fi tahsin amali wadda take shiga wajen kyautata aiki mutum ya aikata wani abu da zai kyautata masa aikinsa a ganci mai kyau asalin aikin nan kuma wanda yake almuradu bihi Allah wanda ake nufin Allah da shi aiki ne mutum yake yi asali yana yi ne don Allah to sai ya kyautata shi domin mutane su ga yayi kyau su ba masa aikin na Allah ne yawa na Allah ma ya fara aikin asalin da niyyar Allah ya bashi lada to amma a cikin yin aiki da ya ji cewa ga wani na kallon sa ko wani na sauraron sa sai kara da aikin domin wannan mai jinsa ya ba masa wannan shi ake ce mariya yawa kuma malamai da dama a kai ina jin mu kuma ta mun yi magana nan a hadisi na farko na mal'amal bin niyati sun yi kiran tafin arba'in nawawiyya magani malamai a kan riya yaya take kuma wasu ka'idoji ga irin abubuwan da aka samu riya tana shiga har yake bayyana mana cewa riya wato akwai riyar da sukan shiga cikin ayyuka na zahiri aikin zahiri kamar taimako da ake tarawa za a gina makaranta ko masallaci wannan yakan shiga haka nan misali ta ta wajibi ta wajibi ce amma biya ta kan iya shiga shi ne inda ya hannu kuma ta har muka maganar ibn ibn malam ibn rajab da yake cewa akwai riyar da akan yi ta a cikin sallah da azumi mutum ya yi biyu a cikin azumin su cikin sallar yake wannan ba a cikin samun wannan ba sai daga munafiki sallar da kake yi tsakanin ka da Allah ya zama a zuciyarka kana yin sallar ne amma kuma ga shi ba Allah kake wa sallar amma a zuciyarka kana jin daɗin kana yi domin wani soyayya ba kuma asalin abin da mutum tsoka ka aikata cikin nan in don ka samu duniya ne to wannan babu da a ciki da har ne har yake cewa ba wannan ba su iya samun sa sai a gun munafiki إن إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم منافقين سنة أي شيء سنة سنة يودرر الله الله هنا مير مسوس سنة nan الناس ma'ana suna irin wannan aiki su a suna ganin yaudarar Allah take su muminai su nuna suna tare da mumina alhali a zuciya su tare da munafikai su tare da kafirai ke a cikin mutum zai tashi alwala da gidansa ya zo masallaci kuma duk ya zama cewa ba zai zo masallacin nan shine malam yace wannan ba a samu sa idan mutum kula da ne za a iya samun mutum ya taho don Allah ya zo ya sallar don Allah da da sai ya fara harama komai don Allah a cikin gudanar da aiki sai ya ji wani na kallon sa sai ya ta aiki don wannan din ya yaba masa shi wannan zai iya samun sa to wannan shine riya shi ma kuma yana ɓata aiki amma wancan da ya ce ka fito ne da ba asali da ka zo gun nan shi domin kawai wane ya baka lada ko ya saka maka da wani abu cikin wannan ne Allah madaukaki da zai karɓi komai da ka aikata ba wani shi ake ce mabiya abin da zai saka fito dan misali neman ilimi ne dole ya zama abin da zai sa ka fito gidan ka zo gun ilimin nan ya zama don ka fa'idanta ne idan ka yi domin wani abu da ka samu duniya ko kuma wani abokinka ya ganka ya ce a shi ma mutumin kirki ne ko wannan ba bulada ta fata mun fahimta ne shi ne abin da yake faɗa nan duk da cewa ya kira shi ya tsiri riya ya ko ne daga maganar malam ibn al-qayyim shi ne ya fassara al-asr da wannan ta'rif yawa ina jin kuma yin magana akan me ake da shirkul asghar malamai sun yi maganganu guda biyu ko na ɗaya shi ne ne ya abin da zai iya kaiwa ga aikata shirka babba ana ce masa a shirkul akbar shi ne tarihin da malam sa'adi ya bayar a cikin alkulis sadid kauli na biyu shi ne duk aikin da a cikin qur'ani ko a hadisi an kira shi da suna shirka amma kuma ka samu wani dalili da ya nuna cewa ba su ka ba? su sai mu ce wannan shirka ta karama sai mu yi magana wannan har muka ba da misali hmm? za mu ji wannan akan abin da ya shafi rantsuwa ba da sunan Allah ba shi ma a cikin wannan insha Allah to malamin yake cewa ma huwa shirkul afdal menene karama sai ce huwa yasiru riya'i dakhil al-murad bihi Allah ta'ala shine wato da shiga cikin aiki da yi shi domin Allah sallallahu ta'ala Allah madaukaki ya ce man kana yarju liqa'a فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يجري في فاتح يحدث أبن جدنسا هنا فاتح يحدث أبن جدنسا حدوا من شو عالم عالم يسلم الله لك وعلم الكتاب في الجنة ذمي فاتح وانا فليعمل عملا صالحا ويعيك تعيكي نبي ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يتغير قوة أتنقل بوجه أبن جدنسا ma'ana kada ya shigo da wani a cikin bautar ubangijinsa dan idan muka fahimci wannan ayar yadda ya kamata za ku wasu abubuwa guda biyu aiki na kwarai a kuma ne yin aikin don Allah a cikin aiki na kwarai da yin aiki kuma don Allah shi ma za ka iya yin aiki na kwarai amma ya zama ba don Allah ba za ka iya yin wani abu don Allah amma kuma baka aiki da kwarai ba shi ka anan yana bukatar mu tambaya me yake nan aiki da kwarai ni al'amalu salih malamai sun faɗa al-fudayl ibn iyad wanda da cikin tabi'ai sun magana ta mashhuriya malamai suna na kasuwa suna faɗa cewa aikin mutum ba zai karɓa zai karɓa sai ya ga khalisan sawaban khalisan shi ne wancan gefe na biyu din la yushrik bi ibadati rabbihi ahada ko ma'ana kuma ke tarayyar kowa a bautar ubangijinka shine ma'anar ya zama aikinka ka ne me ma'anar khalisan ka tsantsance shi ka tsantsance shi ka kaɗaita shi Allah subhanahu wa ta'ala ba ka nufin kowa ba ka neman wani ya yarda da kai akan aikin da ka aikata ka yi aikin nan ne domin Allah ya baka lada inda wata niyya da ba ta neman ladan Allah ba to shi kenan Allah maɗauki sai ya fara da ladan su ba zai domin ba da shi aka yi ba cikin wannan abin yana da hatsari shi ne a cikin zuciyar bawan Allah ya zama cewa yana yin wani abu ba dan Allah madaukaki ba shi lada ba babban hatsarin da ke ciki shine aikin ya ɓaci komai kankantar aiki in aka yi shi da niyyar na neman ladan Allah ba a cikin wannan to Allah ba zai bada a akai ba har mun yi magana akan hadisin Abu Hurairah ko hadisin da yake cikin mutanen da a yi rura wutar jahannama da su imam muslim ya rawaito wannan hadisi mutum uku da aka fara ruba wuce jahannama da su wasu mutane ne su an ta faɗin wannan kun shi na farko wanda zai zo ya ce shi ya karanta qur'ani ya ilmantar da mutane ya yi ilimi Allah madauki shi masa ya kake kai ne da mutane su yi malami haka shi nan sai a kore shi a kai a wuta ba ba shi lana ba ne don Allah ba biyu kuma ya zo ya ce duk abin da aka ce ka kawo taimako na dukiya don ya taimaka wa addini ya yi Allah ce zuciyar su dama ya san zuciyar su karya kake kayi ne don mutane su kai mai kyauta ne na uku kuma wanda zai zuci shi kuma ya mutu a wajen jihadi Allah ce karya ne kayi ne domin a ce a gwarzo ne kuma wannan abu yana da hatsari babban abu a rayuwar ɗan adam shi ne kuma cewa yana da tauhidi ne ma'anar tauhidin nan kuma ya zama ne duk aikinka ka bari zai wani ɗan cikin rabo a ciki aiki ne da kake so ka shiga aljanna da shi ya kamata ko ya wajiba a kanka ka yi rowar wani daban wanda ba Allah bai same shi za ka ka fuskanci Allah to Allah madauki sai sai ka albarka a ciki kuma ka ji cewa ya karbe shi Allah ya taimake mu akan yara ayyuka shi ya sa malamai suka sanya waɗannan sharuɗa guda biyu zama cewa in ba da su ba aiki zai karɓu ba a sharaɗi na farko ya zama kayi ba Allah da kana tafiya a kan titi kawai sai kaga wani abu da zai cutar da mutane ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa yana daga cikin imani ba in ka ci abu zai cutar da mutane ka cutar daga hanya idan ka zo yi din nan ko da ba da niyya ka gan shi har kai shirin wucewa mutane da kallon ka shi ka dawo ka bari ne in yi wannan dan a ga cewa nayi bangaren imanin ne kaga kai ne dan wa duk mutanen nan su gani cewa kai wannan abin da ake cin imani to kai amma kuma ka da ladan wannan abu abun da ka ganci kamar da sauki amma wahala ne da shi ta har sufyan sauri yake cewa ma alatu shay'an ashidda alayya min niyyati shi wallahi ban taɓa mu'amala da wani abu ba da ya fi min tsanani irin niyyata yadda zan tsarki niyya ta kuma kawai duk abin da zan yi don Allah zan yi abin da ya wannan wahala shi ka tambayi kanka hmm? kowa ya tambayi kanka ni ma in tambayi kaina lokacin da mutum zai aiki ya ji cewa duk da ta har zuwa dare bai taɓa yin wani abu don mutane su yaba masa sai domin Allah to wallahi wannan shi ne tauhidin nan shi ne da ma hidin sai kowa ruwa kan kowa ba da Allah a lokacin Allah zai kuka a cikin nasa kuma ya baka lada amma in dai ka bar wata kofa da wani zai za ka ce kai wani abu dan ya burge shi ke shi kenan wannan burgewar ita ce kawai da ka samu kenan a bakin wannan mutumin da ka burge shi amma abu Allah ya yi shi ko da Allah ba ya san shi kaga shi kenan yi aiki mai kyau ka yi don Allah da ka yi kuskure a cikin aikin ya fi maka alheri a ce ka yi aiki ba wato mai kyau amma ba dan Allah ba haka har ibnu mas'ud yake cewa an ahlifu billahi kaziban khairun li min an ahlifa ghairi wannan kuma zai zo a babu maganar hana rantsuwa da sunan wani wanda ba Allah bane ya rantse da wani akan da Allah kai akan ƙarya ya fi masa da ce da rantsi ba dan Allah ba wato da sunan wani abu wanda ba Allah ba kuma shi kenan sannan tana da muhimmanci mutum ya kula da ita kuma muna roƙon Allah madaukaki ya ƙara kiyaye mu da duk abin da yake riya ga misalin قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سوى أخوف ما أخاف عليكم النبي ليك yake mafi girman da yake mafi girman da nake tsorace muku mafi girman abin tsoro wanda nake tsoro da kan ku shine shirkul afirka shi ne karama kuma a lafa lafazin shirkul afirka da jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka wannan ma kuma wani dalili ne muke da shi wajen me wajen nuna cewa a shi raba shirka gida biyu a ce akwai babba akwai karama da shi a ce ba wai tunanin malamai biyu kun wannan zo su manzo sallallahu alaihi wasallam ya fadi a cikin asr ya nuna kenan ashe akwai ashe aka bi cikin ibadatu ghairillahi da wani inda muka ambata ba an gane wannan yawa sannan su ila anhu sai aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi bene ne wannan a ashirkul asr din qala siyati riya ita ce riya riya mutum yayi abu domin mutane su gani kuma kun fassara hukunci sannan sai fassara wannan riyar fadin su yake cewa yaqumur rajulu fa yusalli fa yuzayyina salatahu lima yara min nazari rajulin ilayhi mutum ya tashi ya yi amma kuma sai kawata sallan nan ke mata abu ke kyau in karatu ne ya rera shi da daɗi in a ruku'u ne ya tsawaita ta ƙashe yana da kushu'i Ko daga ruku'un daɗe wannan fa ya sallah cikin goshin sai sa a cikin yi su da fi kawai ta yi ta addu'o'i don gaban mutane yake wanda da nafila ya tafi cikin dare a gidansa na ga kusurci da sauri yake yi ya koma cikin da wani abu ko mai alheri ko mai alheri har farin da wani farko in mutum ya makara bai zo sallar farilla a jam'i ba ya zama shi kaɗai a gida da kowa daga cikin ana bin gida a gaida yake kalla, da an ga abin mamaki wani kikkin yake ya zo ya koma in mun aiki ko ya ci abinci ko ya kuma kan talabijin ba haka ba kuma a ce yana kallon wani abu da yake jirgi baya so a ce wani abu an yi bayani to wannan kawai shine mai tsaron Allah ma da ya tashi zai sallah hmm? amma da ya tashi zai yi sallar kuma sai zama bai bai wa Allah sallar yadda ya kamata ba to wannan ya kamata mutum ya guji wannan to amma wannan da ake shi ne mutum yana sallar gaban mutane sai ya kyauta domin mutanen su ji ya iya sai su kalli kalmar yabo kansa sai ya ji daɗi wannan shi riyar da ake nufi kuma hukuncin shi ne tana ɗauka aiki Allah madauki ya ce mu da wannan kuma mu je na da inda yake wa min zalika alhalif a akwai hanyoyi da na samu malamai sun ambata da ya kashi biyar akwai kashi kashi da malam ibnu rajab yayi ina jin mun taba amma da yadda yake kai aiki ko in ka shiga aikin da a farkon sa yake da alaƙa da ƙarshen sa kalla to tana ɓata shi da je zuwa ƙarshe akwai kuma wannan wani kashi na yadda iri irin yadda ake aikata biyan ne a zahiri hmm. mu da yawa ana faɗa sa ba shi sana mana don mu ji la'alla insha Allah zai mana amfani Allah madauki kuma ya sa mu karantu mu azanci abin da aka faɗa a ciki mu kama mu yi abin da za mu yi da ikhlasi a nau'i na farko na riya akwai ul badani riya ta jiki riya ta jiki ita kamar mutum ya rika bayyanar da a ramar jiki ya zauna da rama da mutane su kan yawan ibada ne ya sa ya zama haka wannan abin wato zai so a cikin ne da suka iya larabci zan karanta wani littafi mai fa'ida a wannan babin sunansa talbisu iblis da ibn jauzi ibn jauzi rahman ibn jauzi ya rasu hijira alaihi salatu wa sana 597 babban malami ne a mazhabar hanbaliya ya rubuta wannan littafi talbisu iblis dan yi mana bayanin yadda iblis yake talbisi akan mutane yake mana sunan nasa iblis ba na iblis hmm? an ce labbasa yulabbisu talbisan iblis shine ne ka shafuɗawa a mutu abu a rikita miki shi ya ne da ya kamata yi ko aikin iblis ke nan dama ya zo zuciyarsa ya rikita maka addini to da cikin abubuwan da malam ya fita a littafin shine ya duba mutane fanni fanni mutane fanni da babu da kuma mazhaba mazhaba da su kira misali ya ce a mutanen da suke bin mazhaba irin ta tawari jawa da mutane a cikin laifi sai ce in ya shiga musu shine shi babi kaza da kuma kaza da kuma kaza yake kuma masu kafir da babu sallallahu alaihi wasallam da awar sai su san alil mutum su ma shi da iblis ya shigo musu ya shigo musu ne tubu kaza tubu kaza tubu kaza haka dan masu nuna ibada ko tasawufi su ma shi da cikin da shi yake shigo musu yana da wasu mutane a cikin eh, sufaye da ake ce ma almalamatiya ko almalamiya ko sanne ne mutanen da suke aikata laifi a mutane wai duk mutane su zarge su su ɗauka ba mutanen kirki ba ne ko a zuciyar sai mutanen kirki ne tsakanin su Allah sai su zuci kuma mutanen su yi laifi ana ba ku labarin wata ana samu wani mutumi malami ne yana zaune na ko da mutane a gaban kofar gidansa sai suka kara wai da wata mata ta zo ta shiga gidansa kuma ta fito sai ta dawo kuma ta ce malam na manta zani na a cikin ɗaliban wai saboda ɗaliban su shi da mummunan zaton cewa yana irin wannan mummunan aiki din shi kuma wai da ya san bai abu ba wai ya ji ikhlasi tsakaninsa da ubangiji wannan suna ake ta yan mazhabar malamatiya wato yan azarge mu wani shi shi kansa suna shi da shi kan ne yake raya musu wannan saboda kawai wai shi kansa ikhlasi ake wariya in in ka fi ba ka fi ko ba kawai kawai yake a ce ai mutu karin ikhlasi ne wannan shi ba wannan irin layi matsayi wani littafi na ibn al-juri za ka samu irin waɗannan abubuwa babu alheri a rayuwar mutum irin ya zama cewa ya ɗauki zuciyarsa gaba ɗayan ta kaso ya miƙa ubangijin da ya halitta zuciyar nan abin da yake kifi kawai zai wannan shine islam wasu mutane an ce islam suna cewa peace islam fassararsa a larabci peace ne ba wasu ko da peace din ba yana da peace amma fassara islam shine submission bi kauya Asiyama shine ya miƙa wuyansa ya ce shi abin da Allah ya so zai yi ma'anar islam ya fatan fahimci wannan yawa to wannan ɗaya daga cikin nau'o'in wannan riyaɗin kenan da mutane su ji cewa mutum ne tsananin ibada ne sai ya rika gina cin abinci saboda a ga yara ne sai a ce ai ibada ce ce masa yawa ya zo abokansa misali alamun kwanan nan sai sai amewa kake sai wani a cikin abokan sai ce mutum ba cin abinci kullum azumi kuma kullum sallah ba a bacci ita ce sai ce ce mhm. ihi sai me wannan cuta ce shi kamata ya ce mhm, wannan duk ba haka bane ko yana yi a lokacin kamata ya kiyata kada bari mutane su zace shi da wani abu cewa ya zo don ya fito wani abu ne domin mutane su ba masa to amma sai ga wani sai a yi abin da mu dama sai da haka to kaga wannan abu ne da duka aikin mutum shi kuma ya lalace kala ba duka ba abu biyu ko nau'i na biyu na riya ita riya min jihati zayyi wato riya bangaren da mutum zai yi ne suke misali mutum ya bar asirin sujudi a wajibta idan mutum yana wai din a nuna cewa yana sallar dare idan an wani abu duk ya fito kuma wasu ma suna samun wani abu a sa akwai mutanen da ake kasancewa wasu da irin wannan sai su samu kore da kuma su kankare goshin haka saboda kawai wai a jiki a wurin in ya warke a ci ai wannan masu yawan buka ne kullum su je su ciki kullum tunani mai tsarin zai ce a kansu to wannan nau'i ne na riya da ke shigo cikin mutum kuma ta fata masa aiki ah, akwai kuma masu sa tufafi wani nufin domin su ba a nuna cewa suna da damar da za su sa tufafi mai kyau idan su su sa marar kyau domin kawai a ce ba a yi su bayan Allah ne kuma wannan eh, idan mutum halinsa ne ya saba dama ba mai ado ba ne haka ya saba rayuwarsa wannan ba wani abu ba ne wannan ta ake shi ne abin da ya sa shi a zuciyarsa ya sa wannan kayan shi ne da mutane su kama su a ce a ah, shi ne gudun duniya ne duk wanda ya wannan shi ma ya shiga cikin soriyan da suke kama masa aiki a na uku riya bin kauli riya ta baki mutum zai ta ganganu shi ne malamai ke cewa wannan an samun ta galibi fi ahli dini abun masu addini da masu da masu cikin mutum ya je ko ta hanyar misali a ce ya wahal da kansa ya haddace wasu ilmomi don ya buge kar a ce a imanin ba ba dama ne kyau yana ya kan karatu in dai abin da ya sa ya yi wannan shi ne fa'idan da mutane domin mutanen su yaba ba a ce ka wala karatu to wannan shi ma ya faɗa cikin wannan ko kuma duk aikin da ya yi wannan dai da wannan da to Allah bai ba shi ladan ba ladan da mutum zai samu idan aka ce an shirya a hannunsa menene haka ku gani hadisin manzo Allah ta alaihi wasallam yake cewa a duk mutumin da ya kira zuwa ga wata shirya to yana da ladan sa kuma yana da ladan duk da ya aiki da wannan shiryar ba ba kuma lada bane yanzu idan ka zo ka nuna wa mutane cewa su kashi kullum kar su manta da wuce da darasin tsauci to du idan mutane da su da kashi da shi suka tashi suna yi saboda wannan wutarwar da kai to duk wanda ya wuturi sakamakon wannan karatun sai ka samu lafiyar idan da ya samu saboda kai ne ka faɗi kan shi amma idan mutum ke zama cewa ya yi abubuwa ba da Allah ba ya yi karantarwar ne da mutane shi ilimin su yana da yawa tambaye shi komai kawai ya bada amsa ba da ya binciki ba kawai su da kan ya fada a cikin mutane a ce ai akwai abu da bai sani to wannan shi ma suna sai da suke lalata aikin mutum hmm. ko mutumin da zai sai yayi wani kakare a wurin wa'azi tukuna ya burge mutane ai kabbara ai kaza cikin waɗannan inda ya zama asalin kar ka tuhumi mutum in yayi ta ce kaji irin masu riyan da in da kake da shi amma in shi din a zuciyarsa ya yi irin wannan abu ne don ya burge mutane ai kabbara kusan ya faɗa cikin irin wannan kwari Allah ba zai lafi abin da ya faɗa ko ya yi awa nawa yana wa'azi in da wannan abu to ba zai samu ladan komai ba kuma shi abin yana da hatsari kwarai da gaske Allah shi ta mana abubuwan ya ba mu daman gyara abin da ke bisa mu da cikin wannan kuma har yanzu irin bikin yana zaune da mutane ko da misali ba lokacin sallah ba a hango shi kawai in yana ta kamacinsa hmm. ba zikirin yake ba amma so yake mutane su ci aiki kayar ruwa da zikiri ai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu lisanuka rabban bi zikrillah ko ya harshen ka ya ya guce dan ya dashman zikirin Allah motsi ka mutum ya zikiri akwai alheri to ya zama ka ne ɗabi'a ka ce kuma don Allah kai amma in kai duk mutane su ga kana mutu ba su ga cewa a wani kai masu ba kullum zikiri kullum a bakin sa zikiri da wannan niyyar mutum ya shi ma babu lada wannan yana cikin waɗannan abubuwa ne abu na hudu misali na hudu a riya bil amal riya ta aiki kamar watan da aka faɗa a wannan hadisi ta sallah mutum ya ci ko ya rera karatu a jirgi a siya ko kuma ya tsawaita ruku'u ko sujada ko wani abu ne zai sa mutum mutane su burge shi su yi ya burge su su waɗannan abubuwan a ah, ramun ne kuma suna sirriyar da suke aiki haka nan azumi hmm. riyar azumi ba abu mai shirin irin riyar azumi kuma azumi da Allah maka madaukaki a hadisi kulsi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa kullu amal ibn adam lahu illa siyam fa innahu li ana ajzi bih Me ake nufi a an haka ne ke cewa duk aikin ɗan adam nasa ne duk da azumi azumi na wani ni ne mai bin da lafiya shi a nan me yake nufi saboda ɗan adam dan shi zai iya shiga ɗaki ya ci abinci da rana a ramadan ya yi tacin ya sha ruwa ya goge bakin ya fito cikin mutane a gaisa da azumi ta alhamdulillah ana kai kuma babu wanda zai gane wannan abu ubangiji ne halitta shi idan mutum haka abin yake kuma mun ta haka yake sai ya zo ba azumin yake kuma ya gawa mutane cewa yana azumi ba su zun da ya kai wannan kuma in ba ka faɗa ba ma ba wanda ya san kana yi kuma kai ne kuma haka ba to sirri ne babba mutum ya zo yana nuna mutane a ah, su ai litinin da alhamis ba ba ta wasa haka a cikin abokansa ana hira a ah, ai ka san yau litinin ko an yi wani abu a cikin san yau litinin bakwai ainihin bana barin azumi na litinin kuma ya zama cewa ya fi wannan ne duk mutane su ji su ce a ah, wani kamar ibada ne su shi ma wannan ya lalata aiki Allah ba zai karɓa ya kamata kowa wa kansa wa'azi sun goma mutum da Allah Allah maɗaukaki ya karɓi waɗannan zukatan shi ne dama musarrifar kulubi muqallibul kulubi ونسأله تبارك وتعالى أن kulu bana. بطاعته وإلى إخلاص له تبارك وتعالى ko nau'in riya shine almura'atu aboki ake nufi ana nufin musahaba misali mutum babban malami kowa yana girmama sai ka yi wani abu yadda na ka zo ko ka kusance shi duka nuna abokanka cewa ba matsayin ka kai ma daban ne da nasu yau wani ma abokinka ne da ya shi gidanka wani babban mutum suke da ce shi gidanka da kawai a ce ai yau wani har gidan wani ma ya kawo ziyara kuma suka haɗa jin daɗi cewa ashe masha Allah kana da alaƙa da manyan mutane to wanda da makuta da ziyarar da ake sai ake da shi haka bani. za a yi ba da kuɗa shayi ne ko me yin a gidanka duk abin da za ka in wancan ce manufa duk kirwar da kuka kallanin saboda kayi ne domin ka sami ka ikin mutane cewa a ce kai kana hulɗa da manyan mutane wannan cututtuka a kusa a zuciyar mutane ko hmm? so misalai ne kawai waɗannan malamai suka kawo cewa ana samun su a zuciyar mutane da fatan Allah madauki ya taimake mu wajen kawar da su da kuma yin itlafi su abin da zamu a domin Allah da haka karshe bayan waɗannan misali din a cikin namu fahimta na me ake nufi da ikhlasi kuma tabarri shine abin da zaka aikata lokacin da zaka aikata shi kai tunanin me kake so kai lokacin da zaka yi tabbata haram lokacin da kaji wani ya shigo kana sallah ka kaddara cewa baka ji ya shigo ka dauka ba kowa a cikin nan sai kai ka shigar da sallar ka yadda ka fara ta kafin ya shigo ka tsare ta hali ka kuma ka tsare ta kuma yana zaune akan sami irin wannan abun wasu magabata ana ba mu labarin kuma suna cewa ana cewa idan yana sallah da zai ka kibiya a kansa bai kasa ba bai san ma an yi abun ba zai jure wannan zafin ya ji kawai bai san ma abin ya same shi ba kawai Allah ne a gabansa wanda da abin shi ta yake ko kuma a waje yana kuka yana tunanin aljanna yana tsoron wuta yana fatan Allah madauki ya hada shi shiga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin aljanna kafin akwai manya fa Abu Umar Usman Ali radiyallahu anhum da sauran kana tare da su a aljanna duk kana tsoron azabu da kaji annabi sallallahu alaihi ya bada labari cewa ga masu zina irin azabu da ake musu da masu irin azabu da ake musu karazuna saboda wannan kullum tunanin ka shine kada Allah ya kama kai sai ka cikin masu laifi ai sai ka cikin salihin bai duk anan sai ka samu ikhlasi amma an kabar zuciya to shi kan zai labo sai maka tilisi sai kuma sai maka aikin nan mu ji tsoron Allah kuma muna fatan Allah madauki ya kara kan mu. wajen wato abin da zamu yi zama cewa mun yi shi domin sa mun kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ya mu dukkan mu da muke wannan wuri dukkan al'ummar musulmi ya kyautata mana zukatanmu su zama shi kaɗai ya mallake su su kowa to sai ki cewa min zalika cikin irin wannan abin da yake shirkul asbar ne alhalifu bi ghairillah ana cewa alhalifu alhalfu ba alhilfu ba hmm. hilf ne alkawari ko alayan ko ku haɗa kai da wasu za ku yi wani abu yawa ne hilf amma wannan alhaliku eh ha lamun kuma da kasar ba su kuni ba eh, alhaliku da gairi lahi shine mutum ya rantsuwa da wani wanda ba Allah ba shi ma wannan kuki karama eh, yake kal haliku bil abai kamar mutum ya rantsi da kiyayensa ya rantsi da babana wannan shirka ce eh, amma shirka ce karama da ba su ya zama kafiri ba ya fi addini amma shirka ce karama da tafi manya-manyan zunubai girma duk abin da aka fi shirka to ya fi kama da zunubai ya fi zina ya fi luwaɗi ya fi komai ya fi cin haka don haka mun ta kawai karama karama ina sai ta ɗan ƙarta ta alƙarƙai ta tanka bayan waɗannan manyan zunubai yawa duk abin da ya kai ga kasance wani haƙƙi na Allah ka je wani wanda ba su ba kuma fa abin da Allah ke kane shi yawa ya fi ya fi zina girma Allah ke shi yawa don haka kada mutum ya bari rantse da wani abu wanda ba Allah ba wal andadi kuma kishiyoyi da Allah wasu abubuwa da ake duka wanda ba Allah ba mutum ya rantse da su ba ko ka'aba kun ga dai ka'aba aiki ne mai daraja hmm? ba a rantsuwa da ka'aba hmm. wal amana haka nan amana wata al'ada ce ta larabawa a zamanin jahiliya sai mutum ya ce na rantsi da amana domin sun suna girmama amana yawwa amana babbar abu ce ba irin mu bane mu yanzu za ka cewa mutum baya ɗaukar idan an ce masa da amana na baka ba ya ɗauka da wani muhimmanci wani a lokacin da in ka bashi shi amanar zance ma shi Allah ga bai kaza ka ji ka ji kaza amma duk Allah amana shi ka gaya kowa to a lokacin da kika masa cewa ya kamata ya gaya mu sai je ya samu wani aminin sa sai ce ai shi ba aminin sa kawai ya gaya wa sai masa amana ce shi ma sai samu aminu su ce amana shi ba aminu su ce amana su ce da shi kuma ya bayyana ya fita hmm. ba daidai ne irin wani abu ya kamata mu zama masu rufin asirin kuma masu rufin asirin junanmu haka da kuma amana ta zuciya ta tarbiyyar ita mutum ya rasu ya bar masa ko ya rasu ya uwansu su ba ka amana kana riƙe duk kula da amana hmm. amana ce ta jiran gida zai tafiya Allah a taimaka a min da gidana ka zo ka gidansa ko ka kata ko ka hari iyalinsa ko wani abu duk wannan amana ce kuma wanda Allah madaukake wato zai kama mutum da ita to wannan dai yana daga cikin abu saboda girman wannan abu da gani amana suna rantsuwa da ita duk wannan shi ne kalma da ha da hukumancin waɗannan قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سوى لا تحلفوا بأنفسكم ولا بأمهاتكم ko da uwayenku da bil andadi da kishiyoyi da aka kama Allah subhanahu wataala wannan duk haramun ne akwai hadisi da malam bai kawo shi ba a fa'ida yana da alaƙa da wannan da muka karanta yanzu Bukhari da Muslim sun rawaito da Abdullahi ibn Rabi'ah radiyallahu anhu سوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب فوتعنا أن رسول الله لما نتجاه سيد عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب أنا تجاه كاردش يحلف بأبيه يبدن سوى الضبان يبدن سوى الضبان لو كتب جزان هو كل شيء أبدا أنا أقول وأنا ندوك أنا أقول وأنا هديث الله يعني يوه a kala shi manzo sallallahu alaihi wasallama yake ala inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abikum ku saurara Allah ya hana ku ku dantse ku dinu don ya nuna idan mutum yayi abu a lokacin jahilci bai sani ba sai da laifi kawai ilmantar da shi ake mun fahimci wannan da a cikin wannan sai uku ta zama ta yi shi karama ba wannan ko kuma yi masa hukuncin cewa kai yi kafirci mm, sai gaya masa cewa inna allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum yake wa man kana halifan falyahlif billahi aw yasmut duk mutumin da zai yi rantsuwa ta kama shi ya rantse to ya rantse da Allah kuma ya shiru cikin sa alaikum mm. a har ibn Hajar al-Asqalani a cikin wannan hadisi yake cewa qala ulama'u malamai suna cewa asirru fil nahi anil halifi bi sirrin da yasa aka hana mutane rantsuwa da wani wanda ba Allah ba shi ne ne an halifa bi shay'i cewa duk wanda ya rantsu da wani abu to rantsuwa da wani abu ya tabi azimu yana wajab yana nuna ne wani abu mai girma ne haka duk mai rantsuwa in ka tabbe shi da ya sa ya rantsa shi ai ba abu da kai wannan girma in mutum ne ka wani zai rantsa ka ga wane ko malam wane ko shehi wane ko da annabi ko wani da rawanin wane shi na ya rantsa da rawanin malam wane ka da kan ko ce ya rantsa da kudin wane ko wani ya rantsa da aradu da sanin abu ne da yawa har yanzu mutane da su mutum an tuɗe shi ko magiya aka yi masa sai aradu wani bai san kasar aradin asalin ma'anarta ba ko kuma ne asali ar ne da larabci ne ar ita ce tsawa jahili ce yana rantsuwa da tsawa saboda tana tsorata shi shi kuma ba shi da ilimi karatu bai san musulunci ba kafin musulunci ya zo ba haushi ka in yaji tsawa sai rikice rikice yanzu haka wani abu ne faru muna karanta mun shaji ana faɗa, in an ji eh, tsawa mai ake cewa hmm? mafi mutane su kawo ko wani abu ne wa yake kawo ko mala'iku ne su kawo wasu abubuwa duro yake kara ko makamancin wannan ko kuma wutan wutan jahannama ne ake azabta su kamar yadda in ka ga wani tauraro sai ce yau ko giwaye ne suka haihu kuma an haifi wani kusan musulmi duk waɗannan irin al'adu ne da muka same su da hausanci da magudanci kafin musulunci irin waɗannan kuma ake ce akwai wajibi ne a rabu da su a daina rantsuwa da su sai a rantsi da Allah to za ka kar a rantsi da arabi wani ma za ka ce eh, faran kwaka karnatsa kwandon gajimare dukkan waɗannan abubuwa da yi bane mutum ya rantsi da su duk wanda zai rantsi bai rantsi da Allah in ba su ba ya shiru bai rantsuwa din Allah madauki ita taimake shi duk mutumin da ya rantsi da wani abu yana girmama wannan abin ne yake wal abdu fil haqiqati innama hiya lillahi wahdahu shi ku girma a hakikanin sa in dai za hakikanin girma to Allah ne shi domin duk wani mai girma da Allah ba Allah ne ya bata girma kuma ta abu yawa akwai masu girma ana faɗa ke girma kaza mai girma kaza wannan ba matsala ba ce amma kuma waye ba shi ba shi ya ba Allah ne ya bi wannan girma Allah shi hakikanin girma da Allah ne don haka girma ma Allah shi kadai karan tsaye da shi da madauki kara mana girmama shi a nan akwai wani hadisi har yanzu yawa inda yake cewa wa min zalika alhalil bi ghairi lamun kuntum yake wa qala sallallahu alaihi wasallam kai har yanzu wala taqulu wal ka'bati kada ku ci cewa na rantsa da ka'aba lakin qulu wa rabbil ka'bati in ka kira su da girman ka'aba ku ce wa rabbil ka'bati na rantsa da ubangijin ka'aba wannan wannan ubangijin yawa kaga ubangijin ka'aba Allah kenan yawa a wani a kuma wani da ke tafiyar su ina matsayin rantsuwa da ƙur'ani shi hukunta mutum ke na rantsa da ƙur'ani ƙur'an wannan ba laifi yawwa me yasa domin alƙur'ani maganar Allah ne maganar Allah ku kifa shi cikin Allah yau kuma ka rantsi da Allah ne domin mutiyar Allah ce na rantsi da alqur'ani ko wata sura ce a qur'ani malamai suka faɗi cewa kuma mutum ya rantsi da sura yasin ya rantsi da kaza duk ba matsala bane domin in su abin da malamai suka faɗi ne idan mutum da ya ce na rantsi da qur'ani yana nufin shi wannan shi mutum takaddin da tawadda wannan ya shiga cikin wancan shirka gani domin da takardar da ta wannan ta halitta ne amma zancen da ke ciki da shi za ka rantsa mana idan za ka rantsan sai ka haɗa so a zuciya kana rantsa da maganar Allah kun gane wannan shi ne bambancin kar ka ɗauka da takardun ne a'a da maganar Allah to wannan shi ne rantsuwa da Qur'ani kuma wanda ba matsala a ciki yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu na ta alifu illa billah kada ku rantsuwa sai Allah قال صلى الله عليه وسلم من جاء بالأمانة فليس منا دون ليلان إذا أمانة بايا تعالى kalmar baya tare da mu dai ma'anarta maganganun malamai a kai da yawa ba zahiri ba ba kurukuru da kalmar kafirci amma ana ilhaki da shirkul afka an gane yawa mu karasa maganar ina iya fita sauran abin da shafi rantsuwa yace wa qala sallallahu alaihi wa sallam man hadatha bi kafara ashraka wanda ya rantsi da wani wanda Allah to ya kafirta ashraka a wata riwayar kuma ne riwayar yayi kafara aka ce ashraka yawa fi riwayatin a wata riwayar wa ashraka yake nufi au din nan maimakon au a wawu ma'ana kowa da cewa waye man halafu bi gairin lahi faqad kafara wa ashraka akwai bambanci da wannan da wannan hmm? ko cewa waye man halafu bi gairin lahi kafara au ashraka wanda ya rantsi da wani Allah ko ya kafirta ko ya yi shirka kan wannan kuɗin ya nuna ɗaya ne daga cikin abubuwan wannan riwayar kuma cewa ta yi man halafu da gairin lahi وقد كفر واشرك wanda ya rantse da wani Allah to ya kafirta yayin shirka a can cikin a can abubuwanka lafazin shirka ma'anarsa da lafazin kafirci da ma'anarsa da wannan kuma da aka ci wawon aka zai a cikin nan abu biyu ne man wato kafara wa ashraka yayi kafirci yayi shirka ko kuka ce wancan ana nuna da suka yi wannan na biyu wato man halafa bi lahi, faqad kafara wa ashraka zai ɗauki ma'anar idan jama'a ne isharata wa idan sabaka isma sai ne kenan sai a ce a cikin hadisi ɗaya. ya zama kenan kowace kalma ma'anar tabba. yawa shi ko aka ware su amma sai muka cewa duk hadisi ɗaya ne yawa au din ba ta da tasiri sosai kada mun fahimta amma zance da nake so in yi anan shine ne dan da lafazi ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rantse da wani Allah ya karbi takwai shi ko menene ya tada rantsuwa da wani Allah shi ba wanda zai ji wannan sika to ashe ana nufin shi dan mutum ya zama kafiri da musulunci shi ya ba musulmi ba malamai sun yi sabani wajen fahimtar wannan hadisi akwai wanda suka ɗauki zahiri sun da yawa eh rantsuwa da wani Allah kafirci ne ta ne daga addini saboda an ce kafara wa ashraka ya kawo na fuza dan ya nuna girman abin ta nuna cewa a cikin aikata ana fi daga addini amma jumhurin malamai mafi yawa suke a wannan nufin ba kurkuru yake wajen na wannan ma'anar ba musamman ma samu wasu hadisan da suka nuna haka wani hadisi ne duk malam bai kawo mana ba fa'idar wannan mawdu'in yawa duk da ma'ai mun ce malamai sun ce abin da ake nufi da shirka karama shine ne duk lafazin da ko aikin da aka kira shi shirka amma aka samu wani dalili da ya nuna cewa ba shirka ce babba ba ko to wani zai tambaya me ya dalilin da ya nuna rantsuwa da sunan wani wanda ba Allah ba ya zama cewa shirka ce karama ba babba ba akwai riwaya da abdullahi bin abbas cewa rantsuwa da wani Allah sun ce kalma Allah ya ne daga abdullahi bin abbas dan kuma akwai hadisin bukhari da muslim sahihi cikin ko annabi sallallahu alaihi wasallam man duk mutumin da ya kuskure ya kala fa gairillahi sai ya rantse da wani Allah kun ga da me kuskure ko yawa bila qasdin ba tare da nufi da zuci أو تعمد مصيبة فليكن في نفس اللحظة to a cikin zuciyarsa a lokacin da ya ya yi wannan abu إلا الله ce la ilaha illallah kuma kana idan mutum ya rantse ba da sunan Allah ba sai ah, kuskure sunan Allah ba ce ilaha illallah wasu malamai suka ce kasancewar an ce ya da la ilaha illallah nan yana nufin kenan da ya fita daga addini yanzu fata da ilin lahu ya dawo gane wannan mutanen sun ce a'a shi wancan hadisin zahirin sa bai nuna haka ba ko hujja kuma da maganar ibn ibn abbas din da aka na faɗa dan ibn abbas mai kirki don su fahimci maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da yayi ta akwai wani hadisin kuma wanda wani ma an ce cewa ai an ce kuskure ba danganci da yawa sun wata riwaya da mutum sannan suka fara ce man halafa minku a cikinku duk mutumin da ya rantsuwa fa qala fi halifihi sai a cikin rantsuwa ta wallata wal uzza ya da da uzza ai rantsuwa da gunki sai ki duk da wannan ya kul la ilaha illallah kawai la ilaha illallah kawo banganci ko kuskure ba ma kawai in dai ka rantse da wani abu wanda ba Allah ba shi la ilaha illallah shi malami su ce wannan abin da ake nufi shine tsuwa da wani wanda ba Allah ba ke kafara ita ce kace la ilaha illallah to duk abin da kai masa kafara ko ce a zo a yi hukunci gaban alkali a tsire ka a yi hukunci ka ka hukunci to a cikin nan kika ci karama. Ina jin yadda ta fi karama yawa domin inda babba ce in mutum yi sai a ji a masa kuncin hukuncin ne zai ji yawa binan ku kuma kuma da zai fito ba an ce ne fal yakul ilaha illallah musamman ya zama cewa ba a faɗi ganganci ko rashin ganganci ba ina fata mun fahimci wannan haka nan kuma ƙarshen hadisin yake cewa wa man kana li sabilihi duk mutumin da yake wa dan uwansa ta'ala uqamiruka zo mu yi ta wannan kawai yake faliyata ko duk mai shay'i to ko a sai kenan ku nuna wannan laifin na baki ne kuma shi sai aka nemi kamar haka ita ma alharfi bi lahi in mutum ya rinka ba da Allah ba da suna Allah ba fara ta ne la ilaha illallah idan ba ne da shi daga addini ya fata mun fahimci wannan yawa kuma wanda yace zo min shata ga ai ba shakar ne ba amma sai aka ce kulli ya tafi da shay'i dauki wani abu ko kubo ne ko kusa ko menene ko naira ɗaya ko naira ashirin da haka ya yi karar wannan magana da ya faɗa cikin kusa da ya kusa gano wannan to Allah ba ke samu da shi to wajen haka waɗannan su ne misalai na shirk al-asr da na gaba yace wa minhu cikin shirka karama har yanzu misalansa akwai kaulu mutum ya ce. ma sha Allahu wa shi'ta abin da Allah ya so abin da kai ba so misali yana gaban wani sai ce a Allah ya so abin da kai ma ka so sunan an yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma an yi shi kalma yawa za mu ji me za a ce a madadin haka qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam rana wani mutum ya zo sai ya ce ma sha Allahu wa sha Muhammad duk abin da Allah ya so da abin da annabi ya so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ransa ɓaci yayi sai ya ce masa shine qala lil ladhi qala lahu la tasbihu aj'altani lillahi ni ka sa ni a matsayin kishiya ga Allah domin wannan lafazin ya nuna wawun da kai aka je mai wawun lafazin a harafin wawun kuma ake aka je da shi sai ce ja'a muhammadun wa khalidun da muhammad da khalid sun zo sun tare suka zo sun yi tarayya wajen zuwan nan to allah maɗaukaci saboda kishinsa ko wannan baya so kada kai wannan ka shi da wani ko da cikin lafazin da shi ne wanda ake magana a kuma ba haka bane kaga an suna suna ya san ai ba mushi'ar ta ba a haɗa da Allah ne mushi'a nufin sa yawa nufin sa ba a haɗa shi da Allah ne shi ne girma ba duk da aka zo a haɗa masa wannan a'a ka ce Allah wahdahu ka ce Allah kawai a cikin su shike kasancewa wa minhu qawlu laula Allah wa anta kana da cikin wannan misalin shi da karama din mutum ya zo ya ce Allah da sai kuma ai da shiga cikin hankali Akwai nan, da shi ma wannan kalma kar a faɗi wannan wa mali illa Allah wa anta kuma mutum ya zo ya ce kai da kowa daga Allah ce kai kyau to shi ma Allah baya so wato duk Allah baya so ka dauki wani da shi ko daban wanda ba shi ba shi da so zaki wani abu ina jin ina jin in ba da misali da mutane za su fahimci abun fiye da haka kara hmm? a ce gun wani ko shugaban kasa ko gwamna ce za mu haɗa kai da wane za ku mana kai ai zai ga cewa a sai ni kai ban isa maka ko ka hada da wani haka ne kuma dan adam yana jin haka baya ji kowa ina ga Allah subhanahu wa ta'ala da halitti kowa kenan a bar Allah shi kai sai yake cewa ana azma shuraka'i min shirki ni ne mafi wadatar abokan tarayya da shirka ai abokan tarayya inda za ku haɗu ku wani abu tare ku wani abu tare ku ku kasuwanci tare kowa ka kawo ba sai haɗa kai yawa to shi a cikin shi suke cewa a cikin irin waɗannan abokan tare da har mutane ma za su iya haɗa su tare shi shi ne mafi wadata ya fi kowa wadata a cikin da mafi wadata ba buƙatar sai wani ya kawo wani abu sai a haɗa sai a kasuwanci sai samu kuɗi mafi sunna yawa shi sa sai yake cewa man amila amalan ashraka fihi ma iya ghairi duk wanda ya aikata wani aiki a cikin aikin ya haɗa ni da wani taraktu huwa shirka zan bar shi zan bar aikin nan da shirka ma'ana wannan abin da ya je in in wata kafin da ya ji dora ta ya hada da Allah da wani su shi Allah zai shuka ruwansa ya kuma masa wancan abin da ya kawo masa din shi baya kuma mu ja'a muhammadun wa khalidu ja'a muhammadun wa khalidu muhammanci shi ne malamin shi sai ki cewa li anna al-aqd bil wawi kafi da wawu ce ja'a muhammadun wa khalidu tare ne الذي يقتضي المقارنة والتسوية هنا نونا مقارنة ليه مقارنة tare aka yi a cikin darajar ce ce matsayin da wannan da wannan darajar su daya sannan kuma su ce cewa fa yakunu man qala dan haka wanda yace ma sha Allah zama qarinan mashi'at a musawwiyan biha idan mutum ya ce Allah ya so da kuma kai ma ka to kuma ya hada da nufin Allah da nufin wani a cikin wannan abu ganin kyau sai ce khilafi afsi bi sabanin idan mutum yayi azabin musamman ne in yace a wadda ita kuma al-muqtabi bi tabiyyati ita ma tana nuna tabi'iyya ma'ana cewa wani din ya biyo wani sai a muhammadu khalidu lalle a fahimci cewa muhammad ne ya fara zuwa sannan ja'ahu khalidu shi ne abin nufi to haka in kai amfani a larabci ce wajen wannan babu laifi faman qala duk mutumin da ce masha Allah kuma shi qarra duk mutumin da ce masha Allah kun mashi'a kawo kuma da ya tabbatar da anna mashi'atul abdi tabi'atun li Allah wannan kuma shine tauhidin da kuke kai kin mutum yake sai da Allah ya so wani kuma ya so to ya tabbatar da cewa ashe kenan nufin wane da biyayya ne da nufin Allah ko wannan shine tauhidin kake ta Allah shi ka a wannan level din babu wani tare da shi to anan kai wane ya abin ne yake da iko kai to shi ne sai cewa ah, la takunu illa ba'daha ba ta cewa sai bayan Allah kuma kan ta'ala dalili kuma duk akan wannan shine ne faɗi kuma shi da shi ba amma ta sha'una illa an yasha Allah ba za ku nufi komai ne kasance ba illa an yasha Allah sai da nufin Allah kenan nufin Allah shine da kan nufin ku in kuna son abu duk yadda kuke kansa shi kuma sai Allah ya so wannan kuma ai ba ba sa gani ma akan wannan ku mun fahimci wannan wuri muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana tauhidi cikin kusa kuma tsayawa cikin cikin sa da aiki da wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in lokaci ya kure akwai mutum biyu sun yi tambaya na farko yana cewa da larabci rubuta Allahu ilm lidda ilman ya kamata da kuma bayani ala hadisi mu'adil حق الله على العباد أن يعبدوه إلى آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حديث في الحديث الذي بعثه إلى اليمن يأتي أدرس دمك cikin bayanin hadisin nan da cewa ma ya ji na ce hadisin ne lokacin da Allah ya aiki mu'azu zuwa yaman hmm. haka na faɗa lokacin kashi wani haka ne kuskure ne shi wannan hadisin ma haƙullahi alal ibadi tambaya ce annabi yayi wa mu'azu a lokacin da ya goya shi a bayan jaki shi ko wanda yake ya aiki mu'azu zuwa yaman abin da ya tambi shi ne illa ka tafi qauman ahli kitabi shi muna yawan kan hadisan eh Allah eh, tun tiban harshe ne hmm. amma ba nufi ba yau wannan kuma yana cewa malam na yi tambaya satin da ya wuce ah, malam kuka ce na dame ka hakkin ku ne ku wa mutane bayani ke eh, game da sayan hannun jari da aka saya wa ma'aikata ta ba su ke. Eh, ba mantawa ne ba <clears throat> kuma yadda kuka gane cewa zan yi bincike a kai ah, kuma akwai wani dan uwa da har ya kawo min takardar da shi shi ne ya rubuta ta zuwa ga shugaban ma'aikata cewa baya so bai min da takardar da ta nuna shugaban ma'aikatan ya lazumta haka ta na ji waya na bugawa babban sakatare a ofishin shugaban ma'aikata ps na na head of service mutum da ya shiga abin da mutane suke cewa a hannun jari an matsawa ko an sa kowane ma'aikaci lallai ne sai ya yi musaraka sai an saya masa wannan hannun jari da albashinsa ita a duk abin ba haka yake da ya gaya mun a waya ni da shi ke ba su matsa kowa ba sun ce wanda yake so sun aika wa dai kowace ma'aikata ta ɗauki abin da za su iya ɗauka na shayar ɗin za ta iya amma wanda duk mutumin da yake wata ma'aikata baya so amma sai ta fi gun ma'aikata ta zai ci ta kasa shi su ba su kowa shi ba mai sha'awa ne zai shiga kyau kuma ta mafi sha'awa kyau sannan kuma shi abin da ya shafi hannun jari min haithul asl asalin sa a ta'addi kasuwanci ne yau kamar yanzu ya halatta abin da ake kallo shine ina ne shi gefen da za ka fi hannun jarin su kamfanin ka fi hannun jarin sa ne yake yi na kasuwancin nasa yawa in yana yin abin da haramun su da wannan na guda ba saboda sayan shida ne shi bane ina fatan fahimci wannan haka sai a bincike menene ake yi inda harkar riba su suke da kai ba yawa shin ku babu ana yin irin na shari'a ne su ku ba kamfanin gida ne kace a ba kamfanin yadi ne da alawayar zai a zaki zai shiga a cikin yin kasuwanci da shef ba laifi bane amma sai a duba me za a yi kasuwancin a ciki a lallafin su kasuwa amma magana daga ofishin gwamnati akan magana da cewa kowane ma'aikaci wajibi ne shi babba a wannan ofishi ya ce ba haka ba. Alhamdulillah. ta yi kyau wannan tambayar wannan akwai malamai sun fi da tsara alkur'ani ciki da cikin abin da ake daga ɗarriya daga cikin alkur'an ibn qayyim a cikin littafin sa al-furusiyya littafin al-furusiyya ya bayyana cewa ya halatta saboda gudurantar da yara a sa musu wani abu da aka cuta a kan duwan ya ya haddace ka kamar yadda babin koyar da jihadi a sa yara a koya musu hawa doki da iya harbi sai wanda ya sami sabiti za a bashi kaza shi a wancan gun ya halatta to a babin alqur'ani kar a kalli shi babin ta'abbudi yawa shi babin ibada ba kawai sau ake a samu haddin alqur'ani ta samu shi wannan ba matsala ba shi sai dai wanda a cikin harkar musabaqa shi ne ya shiga saman wato neman amfanin a ciki kuma shi ne duniyar da asali musabaqa ba haram ba shi Allah samu